Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin kasashen Afirka da ke fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon hari ga wannan kungiyar sati daya bayan da harin da kungiyar ta kai inda ta kwace garin boso na jamhuriyar nijar da ke bakin iyaka da najeriya sojojin sun kaddamar da wannan hari ga kungiyar ta boko haram a kusa da lake chad da kuma dajin sambisa da ke cikin najeriya a wannan harin dai an kashe sojoji da yawan su kai 26 amma su kuma sun kashe 'yan boko haram din har su 55 hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawan su kai 50 ne suka tsere suka bar muhallinsu su sojojin dai da so kai wannan hari su dubu ɗaya ne daga kamaru kana dubu biyu daga chadi ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojan ƙasar kamaru janar jacob koji da ke arewacin ƙasar ya ce sojojin nijar da na chadi su ne za su afkawa babban tungan 'yan boko haram ɗin da ke nijar kana sojojinsa za su gudanar da samami a maɓoyarsu domin hana su sake jan daga musamman a yankin da ke chad da kuma dajin sambisa ya ce wannan aiki janefa domin korin yana da girman gaske ko je ce wannan aiki yana cike da hatsari domin 'yan kungiyar ta Boko Haram sun daddasa mai a wurare daban-daban. Kana suna amfani da rike mutane domin garkuwa da su. Yara da yawan gaske ne aka gani suna yi wa iska kulli suna saye da safan hannu ta dambe suna waka suna kiran sunan marigayi Muhammad Ali. hakan na faruwa ne ko daidai lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar muhammad ali ke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa wato louisville da ke cikin jihar kentucky a jiya juma'a yaran dai sun yi jerin gwano kwatankwacin yadda motocin da ke bin wato motar da ke dauke da gawar muhammad ali da aka nannaɗa akwatin da gawar take ciki da wani kyalle da ke da rubutun arabi an zagaya da wannan gawa ta ali a wuraren da suke da tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa musamman yana matashi ɗaya daga cikin 'yan uwansu da ke bakin titi lokacin da ake gittawa da wannan gawar wato Glenda victor ta ce tana murnan ganin yadda marigaya ya tsara abubuwan rayuwarsa wanda hakan yi tasiri ga mutane da yawan gaske a wannan wuri da ya yi rayuwarsa ya ta ma virginia bega cewa ta yi abubuwan da marigayan ya yi kafin mutuwarsa ya amfani mutanen wannan unguwa kwarai da gaske bega ta ce kowa ya san muhammad ali mutum ne mai son zaman lafiya da ganin mutane sun amfana a da yaushe ta ce ba taba ganin mutumin da ya rayu rayuwarsa ta yi tasiri ga mutane masu tarin yawa ba irin wannan dan taliki ta ce tana gida zaune ta hango jerin gwanon motocin gawar ali ta ce tilasta shiga cikin wannan tawaga domin ita ma ta kasance cikin tarihi an yanke hukuncin daurin sama da shekaru biyu ga wani dan amurka amma haifaffen kasar syria domin mika makamai ga sojojin da ke yaƙi da shugaba bashar al-assad amin al barondi ya amsa laifinsa tun a cikin watan janairun wannan shekara na cewa ya saba wa dokar amurka na fitar da kaya kira amurka domin zuwa da su ƙasar syria wata babban kotu ce a nan washington ta daure wannan dan taliki har na tsawon watanni 32 ba shakka burundi ya amsa cewa shi da wasu mutanensa sun sayi kayayyakin fada na soja na dubban dalolin amurka ciki ko har tabaran hangen nesa cikin dare da rigan sulke da dai wasu kayayyakin da ka iya agazawa sojoji wajen yaƙi ya ce sun sayi waɗannan kayayyaki ne a tsakanin shekarar 2011 da shekarar 2013 ya ce sun aiki waɗannan kayayyaki ne ta jirgin fasinja wanda ya tashi daga nan amurka zuwa ƙasar turkiya inda daga bisani suka aika da su ga 'yan tawaye da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin bashar al domin mai gurbinta da na addinin musulunci tsantsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata mata a jihar florida da ke na amurka ta amsa laifin leƙen asiri a madadin ƙasar china wadda ta ce tana kuma aikata fasakwabrin kuɗaɗe ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗa jiya juma'a cewa matar mai suna amin yu ya shekaru 54 ta amsa cewa ita tana wa gwamnatin ƙasar china leƙen asiri musamman na satar fasahar ƙere kere da kuma abubuwan da ke da nasaba da harkokin da ke cikin teku domin gudanar da wata jami'a da ke mallaka wata jiha a kasar ta china yu da take amsa laifinta ta ce ba shakka ta karbi wasu fasahan kere-kere a shekarar 2002 da kuma shekarar 2014 daga wasu kamfanoni da ke nan amurka kuma ta kai su kasar ta china ta ce ta yi nasarar haka ne ta sharawa hukumar kwastan karya na kin faɗa musu ainihin abubuwan da take ɗauke da su kuma ta rage kuɗin fitan waɗannan kayayyaki mai gabatar da ƙara na jihar florida lee bentley ya ce yu ta samu ribar dubban daloli a wannan wato safara da ta yi a jihar orlando a madadin gwamnatin kasar china ta hanyar kaucewa dokokin shige da ficen kayayyaki na amurka ma'aikatar ta ce muddin aka tabbatar da wannan laifi kan yu za ta fuskanci hukuncin daurin shekaru goma zuwa ashirin a gidan yari shugaban amurka barack obama ya amincewa manyan jami'an sojan amurka da ke afghanistan da su sassauta harin sama da suke kaiwa a kasar domin haɗa hannu da sojojin afghanistan ɗin wannan sabon tsarin ya zo ne daidai da lokacin da aka kwashe watanni ana muhawara a kansa wanda zai ƙara adadin harin da ake kaiwa ta sama ga 'yan taliban kana ya baiwa sojojin amurka daman ganin yadda za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin afghanistan sai dai shirin bai haɗa da sojojin ƙasa na amurka ba wannan zai sake baiwa amurka damar tantance matsayin rawar da take takawa a kasar ta afghanistan shekara ɗaya bayan sojojin sun kammala su inda za su bar sojojin afghanistan ɗin su yaƙi 'yan taliban wannan lamari kuma ya zo watanni shida kafin lokacin da za a rage yawan sojojin amurka da yawan su kai dubu tara da takwas waɗanda za a rage su zuwa dubu biyar da ɗari biyar kamar yadda shugaba obama ya ce ya ce za a kuma yi haka ne a cikin shekara mai zuwa idan allah ya kai mu fada dai tsakanin sojojin afghanistan da kungiyar taliban kwanan nan sai kara kazanta yake yi majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan ƙasar afghanistan su 3,545 ne aka kashe sakamakon wannan faɗan kana 7,457 aka ji musu rauni a cikin shekarar 2015 kuma kusan dukkan 'yan taliban ne suka yi wannan aika-aikan ƙungiyar tarayyar turai ta amince da ɗaukan tsauran matakai a kan mallakan bindigogi biyu bayan mummunan harin da aka kai a shekarar ta gabata a paris da brussels yawancin ministocin harkokin cikin gida na ƙasashen ƙungiyar waɗanda suka jefa kuri'a wajen taron sun amince da sabbin dokokin mallakan bindiga da ma sauran makamai kana sun buƙaci ƙasashen da su ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙile shawagin bindigogi da ma makamai a ƙasashen nasu hawa kuma ministocin sun amince cewa mafarauta ne kadai za a iya baiwa daman su mallaki bindiga ana sa ran wannan matakin ya rage kai da komon da ake samu na bindigogi a kasashen wannan kungiyar musamman ma a kasuwanninsu na bayan fage kamar yadda ministan kasar dutch ak da yake cewa domin ko shine jagoranci taron na jiya juma'a a luxembourg wani sabon dokar da kuma ministan ke dubawa shine hana amfani da bindigar da aka jingine ta bayan an yi amfani da ita a kuma sake farfado da ita domin ci gaba da amfani da ita ministan kasar faransa benin kazanvenu ya ce muddin aka bi wannan dokar sau da kafa to zai kara inganta matakan tsaro ga 'yan kasar da ke wannan kungiyar musamman 'yan ta'adda da kuma kwararru wajen aikata ayyukan aisha a cikin hare-haren baya nan da aka kai a paris a shekarar ta gabata manya daga cikin su ne na jaridar charles habdo a cikin watan janairu inda mutane suka mutu sai kuma watanni goma bayan haka na filin wasan kwallon kafa da kuma na gidan rawa duka a cikin babban birnin paris din To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.

ma kai nake wa bege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ma'aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi na yi da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi Lafiya uban girma kai nake wa bege, tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe. Arzikin banu Adam mai sufa a washe, shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe, dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe babban in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutum shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki, bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa bulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki Rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka, an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka, an tsaye da ambaton don kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa cikin wani sabon shirin yau dai halima azumi bai kyale ta fito ba ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu kuma 'yan majalisar abari ya huce na facebook kenan imrana usman borno da ke jami'ar maiduguri sai sani maga tare da aliyu ja'e dutse federal university dutse sai habibu ahmed ismail tare da ibrahim s sambo kwarbai sai kuma awalu muhammad yusuf tare da rabi'u usman dan fulani na ma'aikatar ilimi ta jihar katsina sai umar ibrahim injiniya gdtc da ke azare a jihar bauchi da fatan kunanan lafiya ga ɗan bangaisuwa zuwa ga muhammad muhammad wato ɗalibi a jami'ar atbu da ke bauchi sai awal bashir na federal university wukari a jihar taraba sai ismail bello yemel hassan usman katsina polytechnic a katsina sai aminu uba fanda a subeb kano sai hassan isa talba a bauchin yakubu tare da dauda auta sai yahaya a umar tare da ahmad muhammad na kwalejin ilimi da ke azare a jihar Bauchin Yakubu. A gaba sai gaisuwar David Abubakar tare da Muhammad Ali M&A Officer nphcda sai kuma salisu saddam tare da hassan mustapha ibrahim sai alhaji shamsu isa sai kuma wato mai sauraron mu ado minista bakar tafa bala university a bauchi sai hamza baban lola tare da sunusi abubakar dan abuja sai sani abdullahi sai kuma gaisuwar nafi'u abdullahi jinjiri tare da nura barau a kanan dabo sai hafizu yu sa'id sai kuma abdulaziz usman sai aliyu abubakar idris sai alhaji ya'u mai tsuntsaye bayero university a kano tare da dini muhammad wudil sai musa ya kura cinadi sai kuma gaisuwar mamma abdulsalamu tare da musa abdullahi Goni sai gaddafi isa gama school of technology a kano state polytechnic tare da abdulrazak hashim zaria abu zaria sai sanusi huza sai bashari Hadaka mra islamiyya primary school gumel tare da sani muhammad yasin sai abdul nasir ahmad phcn a najeriya sai anas abdullahi abdullahi tare da sani manir tare da kabiru ishaq sai kuma muktar kdd muktar tare da muhammad sirajo yusuf mashi sai umar ali sai kuma shamsuddin bala tare da awal bi malala dukanku da fatan kuna da lafiya jalla mafi girma gyara jalla mafi girma kadar bege jalla mafi girma Allah ke da mafi girma Allah mai kowa mai komai jalla mafi girma sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aiki na tare duniya daɗi daɗin duniya kun san mai zama da ma'aiki ba tare duniya daɗi daɗin duniya san wai zama da ma'aiki ba Allah rabba na ke sawa mai mulki da abun mulka Allah rabba ka dafa mun kullum kai na kawa kuka jalala abun bauta amsa mun da abun roka baituka ne zanwa annabi ban tsaro su da wasa ba eh, daraja Allah kai tsira ga ma'aikina Allah duniya tsira ga annabin da kun san bai zama da ma'aiki ba bai zama da ma'aiki ba Allah ƙara salatinka gun Mahamudu dan amina tisha darajoji mai kura kowa gwin kyauta alihi in saka da sabai na sauko sa a wakata zuljalali ina gode ma tun da bankin wali ai dole ka kai da wali bayan Allah manya manya a gaban Allah mai kowa mai komai Allah ya kowa jalla mafi girma kai salati ga maulana sarkin daraja Allah kai zira ga ma'aikina yara duniya daɗi duk daɗin duniya kun san bai zama da ma'aiki ba sallama a gayya baba ka duba kala ayyadi ka kara min ƙaunar da hamacecina ko ina na numfasa in ta a ƙirjina duk abin ayabawa na san ba zai kai yau aiki ba Allah mai kowa mai komai jalla mafi girma eh, sarkin daraja tsira ga ma'aikina na kai duniya daɗi daɗin duniya mun san bai zama da ma'aiki ba ya uban halittu ka sanni rasulun silar bayi sallama nake maka sarki alkadarin kubutar bayi ba amsa min ni a yaban ka banda silar sanyi wanda ya zo ma sarki ba zai kwanda takaici ba kaɗai ne abin duba sai da isar to a gaba sai ɗan gai suwa za ga masu sauraron sashi hausa na murya amurka musamman wannan fili na a bari ya huce wato sani muhammad chindu tare da amadu manaja sai babu jonka da bako fggc Duka a unguwar karfin madaki da ke bauchi yakubu da fatan kuna na lafiya ga ban gaisuwa zuwa ga usaini ibrahim madaki nuhu bamali polytechnic a zaria sai gaisuwar suleiman duniyar rayuwa tare da yusuf jibrin na sarawa state university a kefi sai bello zanna na university of birmingham a kasar ingila tare da baban gida imudu sai haruna yusuf jingino sara sai mustapha bashir abubakar tare da riman buhari mai jama'a sai gaisuwar masu sauraronmu abdulkadir abdulganiyu tare da ibrahim dan kasuwa abdullahi sai mutuwa dole bai dai sa sunansa ga baki ɗaya ba shi ma dan majalisar abar huce ne a facebook sai nura abubakar tare da yusuf adamu sai kuma abubakar amin aliyu tare da mansur isa sai dalhatu bin ubaidullah tare da lmgs fawa tare da awwal adam sai kuma abdullahi muhammad da sadiq a sadiq sai surajo umar inusa tare da ibrahim lukman sai gaisuwar imran ss tambari tare da abu mutawakkil tare da abdul faruk halil sai kuma hammani auyo tare da salisu din abdul sai gaisuwar abdullahi muhammad sani tsakuwawa na fata na faɗa daidai sai aisha lawan musa tare da haya iyal yusuf sai baba adamu sai kuma sani justice tare da sagiru safiyanu zem sai alhassan adam haruna sai kuma jamil rabi'u tukur sai baban abba garu tare da aliyu kukawa sai abubakar musa sai kuma gaisuwar sanusi abdullahi da awal muhammad lawan sai kuma hamza sabo hadeja tare da damina muhammad sadiq na jami'ar maiduguri sai kuma buhari lalo tare da muhammad shamsuddin kabir funtuwa sai abdullahi yakubu gyar da hassan abdulkadir sai ishaq umar imawa tare da safiyanu hassan sai gaisuwar ahmad idris muhammad tare da yakubu dan bazau sale sai salisu adamu tare da abdulkarim uba hassan sai sadiq haruna zonal tare da habu ibrahim sai mustapha shitu tare da alhassan suleiman sai salisu bashir haruna yayo tare da yahaya bashir m yahaya sai hujjatullahi umar suleiman sai kuma babangida sani tare da abdul muhammad sai umar imam da abu sufyan m baka fushi zakka tare da abdullahi danjuma salahuddin sai muhammad sani abubakar tafawa sai baba sanu tare da umar yan musa da nasiru abubakar sai ibrahim mai tama bashir tare da maman hadija sai ayuba bashir mustapha tare da nura sani sani sai habibu usman da kuma isyaku musa dukkan da fatan kuna na lafiya komai katina ga ɗaha ya wuce hanyanka shi ne ɗaya ta da rabu bai masa tsara ba komai na yabo bai shi bara in dinga faɗin hali shi ne ɗaya jagayya da sansani na kaje daɗi kai mai suka ƙara salati ga annabin da ba shi da abu ba shi da mi daraja kowa a ƙasar sai yake mai kujerar da da ba ta hadi aurar da hanake begen da tsantsar nake gyara jalla mafi girma sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aikina marigayi fadar beji ga gaisuwar filabar ya huce zuwa ga usman ibrahim sai shatima kabir tare da isa muhammad sai usaini abdulkarim husaini zuga tare da abdulrahman adamu sai yakubu kesto a baucin yakubu tare da garba abdullahi kano sai alhaji mai kano abdullahi a kaduna sai kuma gaisuwar hamisu mil tara sai abdulrahman kankiya tare da Ibrahim Nasir Liman sai Muftahu Labaran tare da Bashir Bala Boto tare da Awwal Umar sai gaisuwar Aliyu Ibrahim Abdullahi Ibrahim tare da Ibrahim M Ya'u sai gaisuwar Ibrahim Madu tare da Lawan Muhammad tare da kuma Abubakar Salisu Musa da Alhaji Balamika Kaduna sai Hamza Yusuf a Kano tare da Murtala Musa sai kuma gaisuwar aliyu s fulani jib wiz tare da adamu ibrahim yayari sai ibrahim usman katagum tare da ibrahim dauda fakali sai musa umar kano tare da salisu muhammad umar sai sani imran tare da huzaifa abdullahi sai kuma gaisuwar musa a sharif tare da aminu aliyu atb bauchi sai kuma aminu fagwalawa tare da sadiq abdullahi kamba sai gaisuwar faisal umar camo tare da abba bala sai abdul basir isaac ibrahim sai kuma gaisuwar sani suleiman ya kawada tare da balarabe baba alhaji da kuma umar muhammad a bauchi tafi daidai annabin rama na baika muhammad zilkadari kowa ya riƙe ka ya tsira ko ga Muhammad arzikin farko Hafsa ya majiro ko biya masa tun da na dauko Subhanaka ya makagina ya janye duhu ya sa rana ka tabbata masu sauraro anan zamu za mu dasa aya shirin na yau sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana da fatan cewa za a ci gaba da yin azumi lafiya a huta kalau. Salati da yi sarki mahamudu boyayye guda ɗaya wanda ba sauye kamalin zati zilkarami asalin da ya shirye shiryayye a ciki a saka da tijjani a haɗa mun hare da jilani da aba isha kasam dani da sharifi rautatul ahbab maulaya na ce sharum sani Salama da ya kasha asali makurar zance kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice sojojin kasashen afirka da ke fada da kungiyar boko haram sun kaddamar da wani sabon hari ga kungiyar sati daya bayan harin da kungiyar ta kai inda ta kwaci garin boso na jamhuriyar nijar da ke bakin iyaka da najeriya sojojin sun kaddamar da wannan harin ne ga kungiyar boko haram a kusa da lake chad da kuma dajin sambisa da ke cikin najeriya a wannan harin dai an kai sojoji da yawan su kai 26 su ma sun kashe 'yan kungiyar boko haram har su 55 yara masu yawan gaske ne a gani suna naushin iska saye da safar hannu ta dambe suna waka suna kiran sunan marigayi muhammad ali hakan na faruwa ne ko daidai da lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar muhammad ali ke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa wato louisville da ke cikin jihar kentucky a jiya juma'a yaran da sun yi jerin gwano kwatankwacin yadda motocin da ke bin motar da ke dauke da gawar muhammad ali da aka nan da akwatin da gawarsa take ciki da wani kyalle da ke da rubutun arabi an zagaya da wannan gawar ta ali a wuraren da suke tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa musamman lokacin yana matashi ɗaya daga cikin unguwarsu da ke bakin titin lokacin da ake zagayawa da wannan gawar wato glenda victor ta ce tana murnan ganin yadda marigayen ya tsara abubuwan rayuwarsa wanda suka tasiri ga mutane da yawa an yanke hukuncin ɗaurin sama da shekaru biyu ga wani dan amurka amma haifaffen ƙasar syria domin mika makamai da ya yi ga sojojin da ke yaƙi da shugaba bashar al-assad amin al ya amsa laifinsa tun a cikin watan janairun wannan shekara na cewa ya saba dokar amurka na fitar da kaya kira amurka domin zuwa ƙasar syria To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.